Alam kana lafiya? Barkan ka ne lafiya lau. Alam. Allah wata tambaya ce na zo Ka gane? Ina jin ka. Wai Allah na irin markaɗan nan da za ka ga tsofaffi suna yi eh. Wai da Allah idan suna markaɗa wake za ka rinka yin wani ƙara wai idan suna yin wannan markaɗan waken ne yake yin ƙara ko kuma shi dutsen ne yake yin ƙara yau wata nuna marar kamar shi kamun daidai wallahi marar kamar shi a yanzu ka bashi ansa eh ka bashi an sayan na gode maka Allah saka maka Allah ma albarka malamin nawa zaka zo da wannan tambayar eh yanzu da na mare ka hannuna ne ya kara ko kuma fuskar ka ce ta ya kara kwacin manjo daidai wannan amsar da ka bani daidai na gode